duk da cewa bana farashin raguna sun sauka sosai idan aka kwatanta su da bara masu sai da raguna na fama ne da rashin kasuwa wanda suka danganta da rashin kuɗaɗe a hannun jama'a ahmad aliyu wani mai sana'ar dabbobi ne a jalin gwafa da jihar taraba ya ko na cewa akwai saukin dabbobi idan aka kwatanta da yadda kasuwa ke gudana inda ma ya ce fa akwai raguna masu sauki da mutum zai iya siya gwargwadon wadatarsa ni dai ina harka na dabbobi ina siya ina sayarwa eh, dabbobi dai kasan duk shekara idan allah kamu irin wannan lokaci yanayin dabbobi ana samu suna dan haurawa amma bana dai akwai sauki ba kaman shekaru da suka wuce ne eh to farashin dabba ka san yana nan hawa hawa ne yanayin girman dabba yanayin kudinsa eh to mai karamin kudi ba da ba kama akwai na dubu ashirin ana samun talatin yana kai kuma kaman babba ɗari da hamsin zuwa 120 shi ma dai wannan dillalin dabbobi ya ko ta tsada da ake samu a yanzu ne da yan baranda da kuma tashe-tashen hankulan da aka yi fama da shi da cewa su ne ma ke ja tashin goron zaben a gaskiya yanzu kan sun fi tsada akan na baya konakin baya akwai dabbobin suna fitowa muna samun rahusa a shinikin sosai muna samun sauki amma yanzu ba dabbobi sosai a gauyuka masu dabbobi ne da masu saye ne suke yawa sannan kuma banan din babu dabbobi gaskiya gaskiya babu kaman bara amma a yi rikici da ake a gabar nan da mu a nan tara jalingo yawanci muna samun dabbobi ta gabar yanzu babu ta gabar din duk kasuwanni sun mutu nan ne kawai muke kale dabbobi to sai dai kuma malam muhammad tukur wani magidanci ne ma da ya zo sayan ragulaya ya ce duk da ma halin da ake ciki shi kan fata barkalla alhamdulillah da inda na tare da dabbobi yin tambayan da na yi dai akwai dan saukin farashi fiye da bara domin dabbobin sun dan sauko tunda zaka ga wani a bara zai kai ɗari biyu yanzu ba wuce ɗari da hamsin to ga da sauki za a ci sai dai kawai matsalan kuɗi ne babu a hannun jama'a eh, kamar ni da yanzu ina neman kamar na sittin haka zuwa saba'in malam ahmad gasol wani magidanci mai yaya biyu da ke shirin hidimar sallah ya ko bayyana cewa lalle ko akwai tsananin rashin wadatan kudade a hannun jama'a ga kuma rashin biyan albashi ta mako duk da haka za su kokata domin samun lada ko da shike kamar ni na samu nawa a cikin sauki wadda na dan samu kamar na dubu talatin da biyar wadda na saye ta yanzu haka na wadda na saya yanzu haka to amma wasu ah, suna ƙorafi ne saboda babu kuɗi kuma wata ya yi nisa kuma ba su tsammanin cewa za a samu albashi a wannan wata din don a halin yanzu dai ma'aikata na kuka da rashin biyan albashi ta yadda suke gwagwarmayan ganin sun hidimar sallah ko da ko da bashi ne in sun samu albashi su biya yayin da a bangare guda ake iya ganin cincirin don jama'a bankuna suna kokarin cire kuɗaɗen ajiyarsu domin gudanar da shirye-shiryen sallar a kowa da kowa da gani bakin bankin nan daga mai tsaki sai mai kokari ya cire abun da ya sawwaka a ciki domin ya je samu ya sai ragon sallah ganin cewa abun an shirye-shiryen ya gabato kuma ƙasa ta ɗau harami babu yanda al'amarin yake kuɗi ya yi wahala a ma'aikata ma wasu sai tsaki suke dangane da wasu sun samu su wasu kuma ba su samu ba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya